wasu bayanai masu muhimmanci dangane da mafarkin ɗan akuya wato namijin akuya kenan ko a ce ɗan bunsuru yadda ake faɗa a hausa ko a ce ɗan akuya to wannan bidiyo za mu yi bayani ne akan akwai yana da bayanai muhimmai ba mamaki wasu sun yi mafarkin kuma suna da buƙatan samun bayani akan haka ta bismillah alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiq illa billah bayan haka in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a shi dan akuya a cikin bacci wato idan ka gan shi wato ka ga mutum wani mutum mai amfani gurin ahalinsa wato mai ƙoƙarin hidimta wa ahalinsa ya ƙoƙarin yi wa nasa illa iyaka dai akwai yawan zance babu sirri to zai iya yawan farkin kai ake wa hannunka mai sanda mana kai ne wannan wato kana da hidima ɗin amma kuma baka da sirri wanda duk kai masa abin alkhairi sai ka faɗa wanda duk kai masa abin alkhairi sai ka faɗa to kaga idan kai ne mai sufar to kaga mafarkin ya zama maka gargadi kenan cewa ka bari idan kuma ba kai bane ba to ta yu za ka yi mu'amala da wani mai wannan ko kuma ta yu za ka je ka nemi taimako gurin wane kana ta addu'a kana ta dar dar dar, to sai kai mafarkin ɗan akuya to ana gaya maka ciwon to ka tabbatar fa abin nan da ka je ka nemi taimako za a maka kuma an maka amma fa kowa zai ji in ba ka so a ji to sai ka iya ringa mafarki irin eh, wannan na fata an fahimta sannan na biyu yakan yi nuni a mutum wanda yake da wato munufofi da yawa da yake so ya cin musu eh za ka samu mutum ne mai mutum mai manufofi da yake so ya cin musu kuma yana da himma to shi ma ya iya zama kai ne ya iya zama wani ne da mu'amala za ta haɗa ka da shi sannan na uku kuma mutum ne wanda yake wato an farki in ka ganshi ana gaya maka za ka ga wani mutum ko za ku yi mu'amala da wani mutum ko kuma kai kanka mai mafarkin cewan kana da wato akwai wasu abubuwa da suke ruɗaka amma dai ko kuɗi kana da kuɗi ko halitta ah, da shauransu to to ana gaya maka wannan to idan kai mafarki kayan kaɗan akuya hatta kai an soya namansa ko an dafa kaci. a to wannan ai jalabi yayi kyau eh, jalabi yayi kyau ka ɗau wani adadi ne wanda muke bayarwa ɗinnan ko kuma wanda wasu bayan Allah suke bayarwa ko wanda kake da su Kayi ka kammala ko kana cikin yi sai kai mafarki ga shi kayan kaɗan akuya ah, ka an dafa naman ko an soya ka ko an gasa ka to wannan yana nuni a samun dukiya da yawa da za ka yi kasabin abubuwa ba iya dukiya ba mallakan abun hawa mallakan ah, wato gidaje da shauransu har ila yau jininsa a ga jininsa yana zuba to arziki ne dukiya ce samun ‘ya'ya ne sannan idan ka ga farin ɗan akuya to shi kuma yana baka labarin jin labarai masu sa farin ciki kamar yadda shi kuma baki, shi kuma labarai ne wanda suke marasa daɗi ji ko kuma ana gaya ma akwai wani mutum munafiki da yake cikin rayuwarka akwai wani munafikin mutum da yake cikin rayuwarka kamar yadda siyansa yakan yi nuni a wa arziki da kuma dukiya wadda take mai yawa samun dukiya mai yawa idan kwa mutumin da ya mafarki ya sayi dan akuya bai da aure to wannan ana ba shi labarin wato aurensa ne ya kusa za a tsaida magana tsaye eh, mai ƙarfi game da aurensa to wannan shine dan bayanai dangane da hakan Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ma'assalam